abu muhimmi da za ka kula idan baka koya wa yaro waɗannan abubuwan guda biyar ba to a ƙarshe za a koya ma a waje ko dai abubuwan da yake kallo zai koya ko kuma ya kalli mutane ya koya kuma idan ya koya ba za ka iya ɗauke shi daga kan wani abubuwa saboda a hankali a hankali ya koya kuma wannan koyar da ya yi tun da kai baka koya mar ba farar ne emptiness ne ba komai a wannan wajen yayin da ka zo ka cika wannan da ruwa kai idan ka zo kana son ka sa wani ruwa daban wanda ya fi wannan kyau ruwan ba zai shiga ba sai ka yi sai ka juye wannan to juyewar kuma shi ya kowa inda ka riga ka bar shi ya riga ya shigar da waɗannan abubuwan saboda haka tun farko yi ƙoƙarin ka fara shigarwa a hankali a hankali domin ma'anar tarbiyya shine ka rinka koya mutum a hankali a hankali har ya zo inda ya kamata kuma shi ne walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun man rabbaniyin kuma inda Abdullahi ibn Abbas yake cewa annabina yuallimuna an-nasa sigara al-ilmi qabla kibari da kaɗan da kadan yaro ka jefa mai kana tunanin ba zai iya ba ka jefa mai ai da muke zuwa makaranta ABCD da kirma muke kaiwa Yanzu za ka rubuta abcd ko za ka karanta abcd ko za ka karanta jumla sentence kana tunanin ka kalli abcd ne a ciki kawai hararar abin za ka yi sai ga abin kawai shi kenan ka iya ka faɗe shi yadda yake saboda lokacin kuma ba karanta shi kake ba ya riga ya shiga cikin kwakwalwa wannan abubuwan a hankali a hankali za ka koya wa yaro kuma har ya zamanto su waɗannan abubuwan guda biyar su ake kira tarbiyya saɓanin waɗannan ana kiransa kula da reno kuma reno wani zai iya yi maka tarbiya ba za ka iya yi ba ba wanda zai yi maka sai kai kanka ko kuma wanda yake da irin wannan abin da kake tunani ya dora akan tarbiya kuma wannan su ne za su fitar da kai daga cikin wannan kalubalen duk yawansu saboda idan ka kokarin ka gina wa yaro akwai abin da jallayi ne duk wanda ya taba mar shi a ce zai jawa da baya shikenan ka gama da waɗannan abubuwa ka koya mar da zai koyi shikenan ka huta da waɗannan abubuwan baka koya masa ba to kowace guguwa in ta zo ba ma guguwa ba iska in ta zo za ta kaɗa shi ka kamo shi nan ya subuce yi nan ka kamo shi nan ya subuce yi nan daga nan sai ka kai shi gidan mari ko ka kai shi rehabilitation center ko ka ce yaran nan yaran zamani ne ko ka yi ba kuma zamani ba ne dan zamanin da manzan Allah ya rayu a makka ya bu wannan lamu lalacewa ina da maimaitawa wannan fatan Allah subhanahu ta'ala ya tarbiyyantar da ƴaƴanmu yanda yake son ya zamanto ya gansu sun shiga aljanna Allah subhanahu ta'ala kuma ya ba mu ikon mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu akan yanayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da farin ciki da mu na ganin lokaci ya yi mu na yi awa daya na yin magana Allah subhanahu wataala ya sa abinda na faɗa na daidai Allah ya amfanar da mu baki daya wanda faɗa na faɗa na kuskure Allah ya yafe mun kada ya rike mu da laifin abinda na faɗa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to Allah ya saka da kai mun ji bayani da ya kamata ni tarbiyyar yayan kuma kuka kuciya da jawabi mai hankali shi ke ganewa kuma idan muka duba yadda muke yanzu sai muka cewa shin haka muke yin tarbiyya abubuwa da dama idan muna kallo na tafiya ya ɗauka kamar wasan yara ne malam ya ambaci abubuwa da yawa har da su duniya da ya bayani a kansu har da irin wasan kacici da ba na mantawa da ban san ma'anar shi ba da ana mana malam da bakin wasu da suke tsari kuna da wanda suka ɗara ni ko wanda ba su kai ba kaɗan sun san wannan me yake koya mana hadda domin za a ce za a yi zane a yi zane a yi zane a yanke wani wurin a yanke wani wurin a tsora wasu abubuwa haka za a ce malam na bakin kogi dauko mana daya sai ya sa hannu ya dauko na farko an sake malam na bakin kogi dauko mana abu da sai ce wannan in ka ce eh to ka sai ce a'a wannan ne ce eh sai an yi uku na mutu sai ce wannan ne ce kogi wannan ne ce kogi wannan ne ce eh haka za a je har sai an gama ɗaya duwatsun da aka jera gaba daya wannan yake nuna mana yanzu za ka yi tarbiyyar yaro a lokacin ake hadda ya haddace komai to haka tarbiyyar yara abu ne mai sauki amma sai ka dawo da mustawanka mustawar su wa'annan yara kun dawo ne kun ga kafin kafin nan da ake sakawa da yaro in je tsaya ya zira masa ido ko tutawa ba sai ka ga mutum shi yake wa yana sa musu wallahi sharrin da ake kullawa yara a cikin wannan shi yasa laraba suka zo suka yi nasu lokacin yana can sun yi sai a canja wannan abin ya zama cewa akwai namu wanda ake koyarwa irin su kalin bin wani ba na manta wata rara akwai yara da sami na abuja na rewoyi sai yana ta ni ne jansina ne ko jansina wani dan rasin jansina ko jazira to ka san sunan dia mu a gaskiya sai ya da shi to waye da suna yake wani darasin ne dan America ta rasu sai ya dauko littafin na yara na yabubuwa da su Khalid bin Walid da sauransu sai ga wadannan yaran ya zo yana ta ni ne Khalid bin Walid ni ne nake kaza ko malam ne ya gaya mana ana karatu kowa wani malami ana tambayar yara kowane yaro ana tambayar shi me kake so ka zama me kake so ka zama na manta ko ne a wata dawa da kai a Ilon yake ba da labarin ko wani ne da aka zo kan wannan yaron da ya ce ni ina so in zama sahabin annabi sahabin annabi saboda me saboda uwar kullun tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam take nuna shi so ba ba rashin wayewa bane ka daura ka ka saurare shi ya saurare ka wani kuskure da muke na tarbiya da yaro ya zo idan an yi baki kai ka kore wannan ba tarbiya ba da kake so ka sashi ya koyi wasu abubuwan amma idan kana so ka bi tarbiya in ba ka so ka yi magana kuke da ka da shi ma kawai kalle shi za ka yi yaron ya tashi ya kafa bi shi domin ka tarbiyyanta da shi ba ya ka daka musu tsawa a wannan wurin ba mun gode wa malam dakta abdulkadir ismail da wannan abubuwa da ya faɗa su dumbin yawa ba tare da naci ne muku lokaci ba za a ba ku dama mu tambayoyi amma kafin tambaya da ko tariki ko karin bayani ko neman wani abu zan ba wa ah, malam abdullahi da yake karatu shi ne yau ya kamata ya gabatar da karatu ya dari mana taliki akai akwai malaman mu da suke nan za ɗan ba mutum biyu haka su ɗan yi taliki akan abin da malam ya faɗa don mu sake samun fa'idoji ala billahi ali abubakar bismillah بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا يا طيب برحمتك نستغيث السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ولا ينسى راسه مظلوم اذا قيس بالفاس ana magana da fabrikar ya gama lacciya kuma wai Allah ya ce wani abu kamar ka ce ga nan ya kuna ta koma kai wa aka zalunta ta koyi ta bai yi ba kuma shi ya gama kuma asaye zai yi Ko sai da mun taimako ne daga Allah ma ni shi malam ya fadi da abin zan faɗa amma akwai abu guda biyu na sai to bari ga ni nima kila ma da sarki ma ya tarbiyya ta da magana tarbiyya ake ah, wani ya gama magana a ce ta zo kai ma kai magana shi ma ya tarbiyya to ita tarbiyyar nan da muke kallo malam da saka maka da alheri da zuke cewa malam malam fiqh ne kai kuma malamin hadisi ne to sannan kuma akwai babin tauhidi haka mu na musulunci kusan shine gaba me asalin harkar tarbiyyar nan ne ka shine aurakayya aure kan haka ne auratayya domin sai an yi auren sannan a haihu sannan a sai me yanki kan kai kida da haifi wani haifi wani yara maganar aure a tauhidance abinda Allah ya kaddara wa bawa zai aura zai aura ko zai haifa zai haifa amma a shari'ance layin malam in ka haifar kai ka haifa domin nauyin da ke kan wani abin da ka haifa ba a kan kane da su ke cewa ba bismillahir da ne fankiru ma ba lakum minan sa'o mata wa kulasa wa ruba allah ta adilu allah ta'adilu fawahidatan aw ma malakat ku me gaba yace zalika adana Allah ta umu ba zalika ce akwai family plan abin da ba amma ya akal abin da kyau a ce in ka aure mace ɗaya haƙƙin ka ne a kanka haƙƙin ka ne a kanka mace biyun ma uku ma haka ne kana iya ba amma sai Allah ya baka shawarar to in fa kana tsoron ba za ka yi adalci ba kai tsayewa kawai ka ɗauki guda ɗaya kai in ma kana ganin kamar nauyin zai maka yawa kai ne ka je ka nemo baiwa a kasuwa ka saya in ta matsa ma ka saida ta ka canza wata yace ne zalika adana Allah ta wuri wannan shine mafi saukin hanyar da za ku bi nauyi ba zai muku yawa ba ala bi ma'ana nauyi ne kan nauyi ya muku yawa to mun zo Allah da ikon shi mu dauka babu tahiyi misali kaddara ta gitta da yawa mun yi matan mu uku hudu uku hudu biyu uku hudu biyu sannan a samu mutum ɗaya ƴaƴan shi ashirin sha biyu haka dai haka dai wani kuma shari'a take ta ka idan shari'a ta zo akan ƴaƴanka da kai fa bawan Allah ba maganan wani ba mu samaha kai ka haifi yaron nan ba ka yi mishi abin da ya kamata ba kawai wani akan kai ai Allah ke cewa yau mai mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi me yasa yake tsoron su kawai dan an kasa yin abin da ya kamata to sai mun tsaya mun makan mu karatun tayana su tukunna in mun kalli titunan garin nan kakkaf da sauran garuka abin da musulmi gaba daya suna cike ne cushe da yara ya zani da waɗannan yara da a ashe misali ba haifa ba sai a ce ba haifa ba to amma ta hidi ba za mu hana alfa misali ba za mu karshe ba za a haifa ba tunda Allah ya san an haifa amma a shari'a ya za a yi da su sai ba ka kawo gudun mawata na kawo gudun mawata sannan mu haɗa fidda wannan abin da suke zima domin gaskiyar magana shi ne malamin magana ta rashin ci gaba da ɗauko ɗabi'un da aka saba a gidaje misali gida kowane gida a tashin akwai akwai aka sau gada nan gidan makera ne kowa ya sani da ana ce wani ya kera gidan wani shi nan makiyaya ne da an san cewa eh wannan dabbobin wani wayannan alkalai ne kamar yadda malamin ya fara ba shi ka gidan alkalai shi ne kai wayan su ma maintain ake na magana na iji na iji wannan gidan na iji ne kowa ya so gidan na kawai sai ke ga launi ya zama na iji kawai me ya sanya bai harin su ya zama lima dan da ma akwai mai akwai gidan lima to sai mun maintain wannan damar da muke cikin misali an dauko abubuwa an sanya su akan layi akan tsari in ba a ɗauko ba gaskiya ba mu da ci gaba bangaren wannan na kowa da kowa kenan in an kalli shi dora aikin alheri akan aikin alheri in ba kai fara shi ba muna da illa kuma wannan gwamnatin ce muna da program mu kalli misali matsalan almajiri da fama da shi mu kalli almajiri a kasar nan kaga yara in thousands suna layi a gidan wani individual ba ubansu bane ba haka ma kila da san iyayensu ba wai shi ke taimakawa da ba su abincin yau da kullum abincin da kila just ci ɗaya ne lokaci ɗaya ne kawai eh ina za mu kai wannan matsalolin ne yaran nan wani haka amma sai mun sanya hannu akan babu cikin na tukuna me ya aka yi me yasa muna ji muna kallo rashin ɗorawa akan aikin alheri an kashe wannan program namu na magana almajis makarantun tsangaya da aka fara daga farko inda an yi maintaining wannan abu inda an yi maintenance abu ko da ka kalli wancan da wani niyyar sun ya ake wani abu kai ka juya ka kalli abin da ne alheri mana misali in wani ba musulmi bane ba yanzu kai musulmi ne ya kuma nuna aiki wanda ya kamata ka fara ba ka fara ba bari ka maintenance wannan abin yanzu ka sanya shi a hanya inda an yi maintenance har tsangaya program din daga nan suka fara shi a baya da ya taimaka mu domin rage wannan abun da ke fama da su muna fata Allah mana jagora ma Allah saka muku da alheri Allah su kara muku da wadda mana kai hakuri ta sa ta tarbiya kuma Allah Allah saka da alheri Allah saka da ah, ba tare da ba ta lokaci ba kafin a ce komai domin an yi yin wani karatu ya kamata kowa ya zo kawai ya kada ne ya ce tashi ba na san akwai abubuwa da dama a cikin zukatan amma za mu tsinta ne in akwai mai tambaya ko fara mu ga wannan bangaren ko sai mu samu haka za mu ɗauki mutum da ɗaya don lokaci wanda suke nesa su samu su koma bari mu fara da bangaren dama shi wanda ya raca kuma shi tambayoyin da za mu ci zai iya amsa ba na bismillah wanda zai magana ya daga hannu an ba shi izini ya magana insha Allah ta'ala to bismillah ko za ka daga mai ka mai tambaya yana tambaya ya ce idan mutum ya shigo gida ya sami yara suna wani abubuwa wanda a gani shi wannan abun ba a bai ne me ya kamata yi wani shi ke tambayar da yi ko ya sami suna karka ko lido ko wani abu dai wanda ya sami irin wannan abubuwa to wannan ma ya riga kwakwalwar shi wayar ma na sandiyar rubuta na mai tambaya yana tambaya mutum ne yana da yara manya ni ba yara manya ko sun fara girma ko sun tasa so masha Allah yana da musu amma yanzu ya zai yi ya shigo musu da wannan insha Allah ta ala mun samu biyu a wannan bangaren da can ba so can sun yafi nan ba to bismillah wannan na bismillah kamar yadda na rasu kuke gudun da su ila ba ma da shawara yanzu za a samu dama da wannan kaci zuwa ta za mu siya mu wannan bawan Allah ya ba da shawara ya ce a madadin matasa da sauransu yana ganin a da wannan karatu shafi siyasa din karantawa ya ma kuna karanta ma kuna karatu ne ba ka wani karatu gara ma ai mafi sauki kawai a sa aji domin ya fi sauki domin karantawa ne da tafar suna nan da yawa kaga kaga abinda annabi Musa ya faru da shi da Allah madaukin sarki ya gaya mishi Allah ya gaya mishi cewa mutanen ko bayan ta gana da bi sun saba suna nan suna dukkan wani abu an ba shi alluna an ba shi alkaura ya rike bai watsar ka su ba domin ya ji ne kawai amma lokacin da ya zo don su lalle ya sa hakika suna sai ya da alluna kaga to saboda haka a yi hudu ɗin a yi lacca a yi bayani ya fi sauƙi akan yanzu idan kace a yi littafi wa zai dauki nan bugun littafin nawa za a kashe kuma wannan maganganun da yin a littafi ne ba zai yi yi sa ba domin za a ce da tafi ƙari ya yi barakara dole sai ya zauna ya tace ya rubuta ya bayar an duba an kaza sannan a zuwa yin buga kawai ta je ka sa social media ka kawai an jefa maka kai ma bacin littafi daga baya ma yi wani wannan magana a wannan bangaren to malam bismillah to mana ka ji tambayar tashi thank you to ya amsa ah, nan to mana bismillah gaskiya ni ba tambaya ba shawara ne masha abu akwai da yawa karan kansu da sun samu limana zai kwana da su waye masu tafiya su da kan su ne kuka teku sun yawanci abubuwa su wannan iyaye Na. aikatawa ne da kuma wasu sun da na na ɗaya shi ne mutane sun suke ko aikin gwamnati ko kasuwanci mutum ya fita tun da kansa gidan shi na kai akwai ma masu to mutumin nan shi dama turbe shi na ya kusa ya ga turbe shi da sai goma da turbe shi dawa wata rana kun sance shi yaran shi suna na su kunce da shi da suna kunce sai suka tashi sai su dawo sun a ah, gado ah, mamman mamman wannan waye ne ba sai ba ba hmm. don me don saboda shi ya sun da tsame ba kuma kuma wani shi bai goma na kuma bacci wani sari matan masu yi bacci kuma zai fita da sassabe kamar su tashi hmm. kaga wannan sun ma me yake tafiya da yara bai ma tarbiyar da kanshi ba balle ya yara sannan a zo kan mutane gimnati hmm. akwai waɗansu da kuna aiki a gimnati karfe takwas ne akwai wanda ba sa gane gidan me yake faruwa ne akwai yara da su tura su makaranta mm. yaran nan sun sun tashi suke sun su koma akwai wanda suke matansu da uwar ma duk tare suke shi ba wa suke tare a yanar gidan sai na nani kuma zai wa kan ko ba wannan yana da zafi sako ya shiga insha Allah ta'ala saboda lura da lokaci lura da lokaci akwai mutane da dama me shawara ka ta karshe a me shawara ne da ya mutum da kai gidan shi na shi da kai su Na. dubbar abubuwa yanzu kudi ake nema ba maganar yara a yi da. Na. mutane yanzu sun dauka ba shi yaro shi ba yanzu yaro wani yana yi a hanya ma hmm. maimakon ya gyara shi shi a yaro shi ba to wannan yaran su ne kuma ba su ji malin alhamdulillah to sako ya da ya isa kuma sun ji insha Allah malam bai da ka aliki akai sai mu koma ga can na can karshe alaikum salam mumtaz jiddan yace wai wani kokari malamai suke yi saboda arewa da ko da abubuwan da ake yadawa kafin malam ya yi bayani ce wani kokari masu kudi suke yi domin su kantar da wannan su kawo tasu tashar tasha a dinga zuwa ana yin wayannan abubuwan domin malamai wata magana ko da in sun yi magana kuma sai an yada ya magana amma masu kuɗi su ne suke da abin da za su yi su ma su je su yi irin wannan yanayin su bude sannan malamai su shiga ciki su yi saboda haka aiki ne na dukkan kowa da kowa da irin gudunmawar da zai bayar malam zai amsa maka wannan bayani sai na ayyukan ƙetare da masu kai na ko na malam na'am na'am shi ma da zai ya ji tambayar da kai zai amsa insha Allah to da Allah ya yi domin mutane da yawa suna nan suna so su yi bari kare abin su yawa malam ya amsa sai muka kuma abubuwa ai mun ce za a dinga kirawowa ne so idan wannan ya zo ya dauki wani bangare ya yi magana a kai sai a kira wani kuma sai ya dauki wani bangare. domin ba zai yi a lokaci ɗaya duka a yi ta magana a duka bangarori ba amma za a dauki bangare ɗaya a yi magana a kai a dauki bangare ɗaya a yi magana a kai sai a zo kan misali an ta yi da magana ya rayuwar ma'aikata su da su da iyalansa miji yana aiki mata ma tana aiki kuma suna aikuwa to kaga wannan abu ne da zaman kanshi ko ya rayuwar yan kasuwa suke ya rayuwar manoma suke ya kowanne rayuwa akwai rayuwa da suke rayuwarsu to in aka ɗauki kowanne sai a samu misalai daga cikin wa'annan mutane din don haka zo sai zama cewa to kowa zai gano ko oh, a rayuwa ta akwai kuskuren da nake yi saboda haka a yi hakuri bi izinin Allah ta'ala za a ci gaba da yi malam ka ji tambayoyi da aka yi da kuma ta'alibai da aka yi watakila za ka yi sakon wayan nan abubuwa so ka taron kwanar karshe abin da fara wannan ginshikin shi ne abin da na yi magana kan tauji al-ihtimamat eh, ihtimam abin da yake muhimmi ne ya wajen har da abin da yake muhimmanci a nan ne ne wannan maganar doing gratification na ko ta akhirin masar da a kan zancen arewa 24 kwaje um, misali in tambaya guda ɗaya idan ba kuwa son mutum a zaɓe ya buke masa na? ka da shi ne a zaɓarsa idan su ma kuka je kuka na mutum kun yi blogin su kun daina kallon su saboda duk yayin da kake kallon tasha kun san ana iya ridin ɗin mutane nawa ne suke wocin ɗin wannan tashar a wannan lokacin kila ko ku sani in ba ku sani ba to har da ayyuke saboda haka idan suka ga yana dropping dole waɗansu abubuwan ya zamanto ku ne za ku yi wa kanku amma malamai dan za su kwana dubu suna magana a mutum ka gama magana kuma ya tashi ya ji kunna me zan saurari ka su me san saurare ka kun je kun kalli wannan duk program da ake har na gidan rediyo ana iya sanin mutum nawa ne suke fuloyi suka yi tuni ɗin wannan rediyo a wannan lokacin ai kamar yadda misali kake gani wani gina misalin da zai fi maka sauki idan kana yin live coverage misali ko a facebook ko a ai ga maka numbers of viewers wanda suka yi biyu ɗin to haka ake a rediyo da waɗannan abuwa to an zarga kuɗin miliyan kaza suna yi malamin nan kuma dudu abin da ya faɗa mutum miliyan ɗaya ne a cikin masallacin nan ko miliyan ɗaya ɗin nan mutum hamsin ba za su ci abin ba za su ba abin da ya faɗa ba a to me zai san su su daina ya kamata ya zamanta mu mu wa kanmu wannan wato abubuwan abin da malam yake faɗa zancen cewa lokaci wancan lokaci kamar yadda nake faɗa kaga idan wanda ya faɗa ran in yana da hankali ya dawo sai ya yi ƙoƙarin yana da kuma kirki sai ya ma maganar cewa kakka fita akwai rami da yawa yanzu a turai wani abu aka ma ɗauka da gida ban yi ko kashi kakar karanta home marketing wanda suke kasuwanci suna gida nan shi da matarsa akwai waɗanda ake kira amilatun fi yin nan a gida suke yi kasuwancin su matan ba sai sun fita waje ba sai sun fita kuma za su tarbiyyantar da 'ya'ya in muna da irin waɗannan abubuwan ba mu da su shi yasa akwai ɗaya daga ciki wanda ta rubuta wani littafi mai kyau your money or your life yanzu da za a tambaye ka misali ko miliyan goma ko a kashe ka wanne za ka karba za ka iya cewa lai gara a bar miliyan goma ne amma yawanci miliyan goma ɗin muke karɓa a wannan aikin ko mu kashe kawunan za mu bar abubuwa ɗaya tarbiyyar ƴaƴan musu lalace kaza ɗin musu lalace a wannan tsawon lokacin ba ma a dunkula za a baka ba a yanke a dubu talatin talatin talatin talatin har izuwa sai ka je ƙarshe zai ka tarar cewa ka riga ka kashe kanka kuma sun yi rubuce rubuce wannan littafin na ɗaya daga cikin littattafai masu kyau waɗanda ta rubuta shi kuma idan ka gani ɗin za ka cewa da yawa daga cikinmu mun yarda mu sadaukar da rayuwarmu kan kuɗin da ba mu samu ko ba kuɗi ba to amma wannan ai shi ne ɗaya daga cikin tunakun tarbiyya me mafi muhimmanci a wajenka ƴaƴanka ko kuɗin da ba ka samu wanda kuma wannan ai tambaya ce da mutum shi zai wa kansa ya cewa na aiki na yadda ƴaƴan na duk tarbiyyarsu da komai mara lalace idan mutum ba ruwana da su sai abin da zai same su ya same su amma ni dai mu samu wannan kuɗin idan ka samu kuɗi da kake so ka ji daɗin kuɗin nan ne da matarka da 'ya'yanka ne idan ya zama to ba matar ba 'ya'yan me amfanin kudin shi sa za su yi kuɗin kuma su zama to suna jin tsoron su da matansu saboda haka wannan gaskiya ina ganin wato yana da faɗi da yawa sai ya zama to wannan malam yayi magana akan game game da ake yi a cikin wayoyi da waɗannan abubuwan waɗanda suke shirya wannan game akwai manufofi da yawa manufofin suna da yawa gaske akwai waɗanda suke yi suna ana samu ana yin initiation ne manufa ana shigar da kai waɗansu ƙungiyoyin na asiri kamar game ɗin da za ga an sa maka su zeus su apollo su waye suna yaƙi waɗanda sunayen wato abubuwan bauta ne waɗanda za ka bauta musu wanda suke yin wannan game ɗin nintendo da waɗannan abubuwan manyan za ga cewa akwai irin su, sannan akwai waɗanda ake koya wa mutum ya ji sha'awa shi yasa za idan ka gama ci za ka cewa ba ta da bambanci ga hoton da za ka iya ɗaukowa ka ɗauko hoton mace kuma dukkan abubuwan sha'awa ya bayyana waɗansu ma za a koya maka wato yadda za ka yi resin ne yadda zai zamanto a rayuwa kai kawai kokari ko da ma zai faru sai ka kai irin waɗannan abubuwa shi yasa ake waɗannan tuddan yanzu saboda yaro in ya zo da abin da yake gani a game kowane game da kake gani da manufa kuma wannan shi ma babin sani mai zaman kansa in aka buɗe maka da manufar da ta sa waɗancan suke yi a ba ka zo kawai kai downloading ɗin game da gina su ne kana tunanin cewa ba shi da wani ba kai akwai abin da ake son kai a ce ne kuma akwai ɗauke maka lokaci da ake so a yi akwai kuma addiction dai idan kawai sai ga cewa sai ka kai sai ka kai sai ka kai sai ka kai shi yasa a turai musulmin turai da suka zo sai suke cewa outdoor games za su rinka yi abin a turai in kuma son ka je beach ka ga ya cika da waɗannan baɗalar to ka tafi ranar juma'a da yamma ran asabar da safe zuwa da yamma ran lahadi da yamma da daddare ma ba ka samu kowa ba saboda an san za a koma aiki ranar litinin to su kuma sai su baci cewa litinin talata larabawa dama ba a fita sai su ɗau 'ya'yansu su je su yi outdoor game shine ko ka je da bal da kai da iyalanka da da matarka da ƴaƴanka da waye ku yi ku yi nishadi saboda ba wanda zai su wannan lokacin saboda su kuma sun tafi motar aiki a wannan lokacin sai kuma sai ka je kai wannan outdoor game din zai kawo maka lafiya zai kawo maka nishadi da ƴaƴanka sabanin wannan kuma shi kuma psychologically ne yake cutar da kwakwalwarka ya lalata maka kwakwalwa saboda haka in ka ga yayanka suna yi kokarin ka zo ka kawo musu da ne magana caramke caramke motsi ne kuma game ne kake yi da kai da wani ba game bane da kake yi kawai kana tattaba screen a cikin waɗannan abubuwan wannan malam yana tambaya kan tarbiyyar manya yara su riga sun girma kamar yadda nake cewa shine ya danganta da tarbiyyar da ka ɗaura su ko me kake so ka dawo da su juye ruwa ne daga cikin kofi ya za ka juye wannan ruwan kuma ka tabbatar sai ya tafi sannan za ka iya sa domin zai iya gurɓacewa in ka samu ruwa mai kyau a ruwa wanda yake gurɓatacce zai gurɓata yi daga ce ba ka yi amfani da ruwan ba ya danganta da yanayin yadda suka girma da kuma me kake so ka cusa musu kawai dai idan sun girma ka tabbatar cewa kuma ba ka iya tilasta su ba sai dai ka zama abokai abokai da dabara da hikima da waye har da ba da kuɗi ma in za ka yi kiransa blackmailing ma ka kira shi ko kuma corruption ban san yadda fi kira shi na ji akwai tambaya ta farko ne akan kan karta lokacin da yara misali suna karta kuwa ya danganta ina ka same suna karta ya danganta da inda ka same su idan a wannan ya misali ba da kawo ni kuma na ba da ansa ce ta gaba ya danganta da inda ka same su akwai yaran da za a ga cewa suna karta ne a gefen masallaci idan aka yi kiran sallah za su arziki karta nan su zo masallaci idan ka zo kafa tattake su ka kore su za su canza waje ne daga nan ba su ƙara zuwa masallacin ba kaga sallah ta rubuce ke ka fahimci abin da nake nufi akwai yaran da kuma idan ka riga ka yi nisa me ka kawo musu madadin wannan kartar tana iya suna da fara suna da emptiness babu komai a wannan wajen me za ka cike a madadin da zamanto sikartar nan kafin ka hana su domin ba ka hana mutum a sai ka kawo mara makwafi shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je Madina sai tun da su suna da idi wasanni guda biyu da suke yi sai aka yi ce Allah ya musanya muku da idi guda biyu babbar sallah da karamar sallah sai ka kawo musu madadi saboda haka ba ka zo ka ce mutane ku daina waɗannan abubuwan ba wani lokaci kuma kokari ma za ka yi kai kokarin akwai wanda misali akwai waɗanda za ka ga cewa idan ka zo 'ya'yanka ne ko wanda suke jin nauyin kai ko suna shan sigari ko suna abin nan ka zo ka zauna ce ayi da ni to nan ne ya ga hankalin sai a tashi to da kila wannan shine zai sa su daina Ko da ka ba a iya bada da ansa guda ɗaya sai an san yanayin da suke ci sannan sai a gaya maka cewa ga yanda ya kamata amma in ka ɗaucewa kawai da guduma da da kusa ne kawai kullum bugawa za a yi to gaskiya wani lokaci za ka yi kuskure don wani lokaci kwai ne ya zama to ba wai guduma ce da dutse Allah sa da rai da fatan mun ji jawabai daban-daban kuma muna miƙa godiya ta musamman ga shi da Abdulkadir eh, Ismail kabar wanda ya ba mu lokacin shi sannan muna godiya ta musamman ga dukkan da kuka da lokutan ku kuka saurari wannan al'amura saboda haka al'amarin tarbiyya al'amarin ne mai sauki sai mutum ya dauka da sauki ya fara kada ya bar abin saka mutum dinga kuma kamar yadda ya faɗa tsakanin ku da yayanku haka ma tsakanin ku da matan don in ba ku zama da su so su ma ba su iya yin tarbiyyar yadda ya kamata ba muna roƙon Allah madaukin sarki ya ka da kai bisa ga al'ada da muka saba idan aka yi wannan aka yi addu'a a rufe da addu'a na farko shi Allah mai da shi gida lafiya sannan wani da suka zo daga kuskone sa su ma Allah mai da su gidajen su lafiya za mu yi na'ibin liman na farko shi alarma malam isa ibrahim ko malam ibrahim ba ce musu kuma isa ni ma su ne muhammad suleiman wasu su na adam wasu kira na suleiman saboda haka malam zai mana addu'a zai yi mana addu'a insha Allah ta'ala sai kuma wanda ba su da alwara zai su da wani ne sai alwara ana ta da sallah ana kiran sallah kawai sallar za ta insha Allah ta'ala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zan yi mana addu'a kafin addu'a din wato zan dauki maganar malam Allah ya saka mai alheri da Allah ya kawo mana shi da kuma abin da imam ya mana tarbiyya a kai Allah ya saka musu da alheri ga baki ɗaya. yakan gayyato mana irin waɗannan baƙi ko su karantar da mu abin da yake da rauni a cikin to alhamdulillah Allah ya saka musu da ne zan yi magana guda biyu ɗaya akan hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da farko kuma dangane da wata aya ta alƙur'ani wannan tarbiyya din ba za ta yiwu ba kuma ba za ta cika ba sai an hada da waɗannan abubuwan guda biyu Allah wani da tabaraka wa ta'ala ya hada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wa ma ataakum rasulu wa khudhuhu a sallallahu wa ma na anhu da wa kuma إلا الله شديد العقاب abin da wannan aya take duk abin da Allah Ubangiji ta bada Allah ya ba a annabi Muhammad mana ne ko yake shi in muka rike wannan duk wani tarbiyya tana nan kuma duk abin ya hana mu idan muka haɗu a cikin wannan za mu samu tarbiyya ina amfanin iyaye suna koya ma 'ya'ya tsariya don son duniya zai tafi ya ce kaza zai siyo masa ko ya siyo masa kaza ba wanda ya dace da shari'a ba ko ko ya jawo haka bai siyo masa ba ko ko yana yana yaudarar iyayensa a gabansa ko yana zame su kuma yana da nunan kulki da sauran al'amuran wani kulki da sauran nuna shi ne don yana da wannan barin tarbiyya idan mun bi wannan abin da ayar take cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai koya wa iyalinsa haka ba bai yi karya a cikin su ya ma zauna da su ma yana al'amura da su baki daya da ya ba saboda haka cikin wannan tarbiyya malam ya koya mana mu ɗauki wannan al'amari mu ɗauki abin da ayan nan take mana magana lallai za mu samu tarbiyya abu na biyu aisha ummul Allah ya kara mata yarda ta ce ɗabi'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani abinda alqur'ani ya ya karanta in nan ya samu tarbiyyarsa wajen ubangiji tabaraka ta'ala to wannan ɗabi'a mu ma mu ɗauki in an ce mana wannan annabi ya ce a ko annabi ya ce kar ayi yi to wannan mu rike shi don ɗabi'a sace abin da nasa yana da kyau saboda haka don Allah mu rage ma kanmu wasu abubuwa sannan tarbiyyar yayan nan annabi Muhammad sallallahu alaihi ya nuna mana in ka ga ɗan wani na kusa da kai da sunan abin nan komai za ka yi kai kokari ka tattaro sa to a hankali mala ya lamu da magana ta eh alhamdulillah ya zama

na kai kuma da ganin ya ma tarbiya sun ka zauna shi ta kuma da shi komai na ɗakinsa in ya bi ka haddar ko ya abin duk abin da kai kana nan kana biye da shi a kan ka tattara har Allah wani da ba ta tsara kai ma muna fata Allah wani ya sa wannan taruwa da wannan nan da muka samaran da ya da ah, amaran da ya da tarbiya Allah sangat kuat asli. Allah sangat mohon kemudian kasihan kepada orang orang yang sangat. Tetapi dari nama kamu saya mengajar sesuatu untuk masyarakat. Tetapi apa yang kami nak sampaikan kepada orang orang ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آتنا وقنا الأمور كلها وأجرنا من كل شيء من العافية اللهم إنا نسألك خير ما سألت نسألك خير ما سألت منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما تعرف من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما يفعلون إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يفعلون إليها من قول وعمل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام على المستقيم وعلى رب العالمين السلام على المرسلين